So, alhamdulillah dai ala kulli halin a yau kotu ta zauna saboda dama lauyan ya yi korafi cewa bayan ta shi kotu oda da cewa kadama ma a taɓa shugabancin iya ta ƙasa ta yi gaban kanta lauyan mu da aka zauna ran bakwai ga wata ya yi korafi akan cewar ga abin da suka yi bayan kuma kotu ta ba da dokar kada a yi. aka zo lauyan su a wancan zama ya ce su basu su yi ba to zaman da aka yi na shekaran jiya wancan kuma suka turo wani lauyan ya tabbatar da sun yi to alkali ya ce ya yi zabin yau korolin saboda haka a yau ya yanke hukuncin cewa shugabancin mu yana nan daram kuma duk abin da aka yi daga tun daga ranar da ya ba da oda abin da uwar jam'iyya ta yi to ya yi nulifying sa wato ya zama ya bata shi kenan so in essence da abin da waɗannan caretaker kwamitin suka zo suka yi is null and void. To tun da farko ana alakanta matakin da uwar jam'iyya ta ƙasa ta so ɗauka na tsayar da shugabancin ku da irin kyakkyawar alaka da ke tsakanin ku da tsohon gwamnan Kano sanata Rabi'u Musa Kwankwaso wanda a baya-bayan nan ya bar jam'iyyar ya koma NNPP. To ko yanzu alakar ku za ta sauya kenan? Ra'ayi daban, mu'amala daban, kuma na faɗa kuma na sake faɗa ko mai mutum zai faɗa akan injiniya rabi'u musa kwankwasa na ɓatanci ni dai shehu sa gage alheri ya kuma ba zan taɓa manta shi ba amma the fact cewar ya bar jam'iyya yanzu ba jam'iyyar mu ɗaya ba quite alright that does not bin kuma sai irin kabinsa da kalma ta ɓatanci zargin da suke yi shi shugaba baya ɗaukan mataki akan jita-jita in dai shugaba ya shiga shugaba mm. sai dai ya ɗau mataki akan abin da yake hakika ai duk gagga unguwar dai ta bari a haihu ai sai su bari ma sai mun yi wani abin da muka karya kundin tsarin mulki na ƙasa ko na jam'iyya sannan su samu gaba amma ba haka kawai ba a bisa zato aye babu babu wanda ya san gaibu sai Allah. To bayan hukuncin kotu na yau da ta tabbatar da shugabancin ku a matsayin halastacce a nan Kano, ina kuka shirya sanya gaba? sa gaba shine fitar da 'yan takarkaru jam'iyyar pdp ta shiga ta zaben 2023 da karfi kamar yadda ta shiga a baya kuma samu kuma a matsayinmu na shugabanni mu shiga waje ikhlasi da kuma adalci ga dukkanin waɗanda suke 'yan takarkar nan da ma 'yan jam'iyya baki ɗaya. kuma muna buƙatar biyayya a kansu amma na faɗa na sake faɗa wanda duk bai yadda da shugabancinmu ba har ga Allah ba shi da haƙƙi a kan